sarkin ganga sarkin ganga kun hana ni sake ba <laughs> wallahi ina ina ina ta kida na na mi ko mun ana watsa mun kuna ai sarkin ganga inda kake kidan nan burge mu wannan gaskiya ne yasa muka ce bari mu zo mu dai magana tsabar tantagariyar kida ne eh. dai ai maka kida ne ka shiga ka dau eh. kuɗi ka bayar ko riga ko mota eh. ni kada ne Allah sarki ni kada sarkin ganga sarkin ganga wannan gaskiya ne sarkin ganga na wayin tambaye ka to in za a haɗa gari. Shekaran jiya ma 'yan jarida sai da muka yi kwana arba'in da bakwai su nemin tambaya. Allahu akbar. Ba tukun ne kwana ma arba'in da bakwai Allah sarki. Allah sarki. Ya kokari. Wai a samu fatar jaki da sakare wace tafi zaki. Fatar jaki. Eh. Indai zakin ganga ne. Eh. Ka ji ganga ta kwai. Eh. Ka ji ka da ke ta taje ko ina. Eh. Sai fatar jaki ko kuma fatar giwa. Ah, Allah sarki. Ko ka samu fatar zomo ko ka samu fatar kurege ko ka samu fatar kwarkwata eh. ko ka samu kirgin kadangare. Allah sarki. Indai dai ganga ce. Sarkin eh. ganga. Na'am. ka san lokacin da kakana ya je ingila wannan eh. gaskiya ne 1951 kenan yawa tare an ce kuka je da tare muka je muna ingila muna nan najeriya muna da tsarar kida wannan gaskiya ne eh. ka san da muka sauka ingila eh. turawan ingila suka yi mana gangami a filin jirgi suka ce malam daushe ka dauki kida nace zan dauki kida eh. ai daga gurin da na dauki kida turawa nan suka yi ta raba sai da muka yi shekara ɗaya da wata uku muna raba a filin jirgi ban daina har anguwa uku muna jin kiɗa har anguwa uku an ce mutanen anguwa uku suna ji suna ji nan suka ta buga mu wannan gaskiya ne wai an ce sahura mai dan wake ka ji gatumar alkhairi yawa an an ce wai tana wata saba'in tana gifin dan wake bai eh. tashi ba sahura mai dan wake alhaji aliko Eh, ya dauki sahura mai dan wake aka kai ta gurin sai da ta yi wata shida da kwana hudu Ana kwaba dan wake rogo tana tsillima ba tukunya ma'aikatan kamfani sai da suka shekara da wata bakwai suna cin dan wake dan gidan mai dan wake in tambaye ka wannan gaskiya wai an ce yanzu aka kama a samu fulawa kwarai fulawa kamar trailer 70 eh wai sahura mai dan wake a wuri da za ta iya dumbula su kwanaki sahura mai dan wake da ranta ya baci ta yi eh. yunkuri tace za ta nuna wa mutanen Najeriya eh. ita kanta sarauniya ce a wajen dan wake eh trailer mai sunan trailer eh. sai da aka kawo trailer dubu goma sha biyar da ɗari uku da misalin karfe sha biyu na rana zuwa misalin karfe biyu rana ta ƙare ɗan waken gaba daya. Allah ya kiyaye mun gode. Allah ya kiyaye ba. Ai nace ban gane ina nufin ƙarya ne muku. Kaji warka na wata. Me bi kaya kaya hauka dai. Wallahi sai dai kaya hauka. Mbak jama'a suna kallon mu. <laughs> Assalamu alaikum jama'a kar ku manta kuna tare da ni Abdulrazak Adamu Ibrahim ka shaba wace gaba da an faɗa din nagode kar ku manta kuna tare da Mustapha Alhassan Munkaila magajin kaura wace gaba da ramawa ne ga masu bukatar mu a wajen taron biki, taron suna, taron fati, taron birthday, taron da taron siyasa. Domin nishadantar da ku. Rolling action. Cut. Sunana Haruna S Yusuf. Samaruna. Adapter.